jama'a assalamu alaikum hukumar shige da fice ta najeriya ta kama wasu 'yan mata goma sha uku canisawa masu aikin karuwanci a ikeja ta jihar Legas. su dai waɗannan 'yan mata an kama su ne a lokacin da ma'aikatan shige da fice suka kai wani samame a dabarsu da ke ikeja rahotanni sun ce masu faɗa aji da 'yan siyasa da turawa ne ke ma'amala da waɗannan 'yan mata kuma sukan biya su tsakanin dalar amurka dubu zuwa dubu biyar wani ba ce da matarsa ne ke gudanar da wannan aikin masha'a masu suna sun da linyin kuma suna da 'yan mata fiye da 40 da suke gudanar da wannan muguwar sana'a da su shi dai sun da matarsa yin lin da sauran 'yan matan sun samu sun ranta a nakari a lokacin da jami'an shige da fice suka farwa gidan